sai malamai suka faɗa kan fim da ake yi series episode duk wayannan malamai sun ba kyala suka yi ba akwai maganu akan su a ƙaurace dai kafin mu zo kan matsalar haramun ne waɗannan abubuwa ɗin mafi yawan su kashi tara, haramun ne ake aiwatar a cikin su akwai ikhtiladi a cikinsa akwai ƙarya akwai ƙago labarin da bashi ba zai yi ba akwai nuna tsafi abu ne mai kyau akwai nuna ikon Allah a ba wani a ce wannan zai kashe zai rayar ko ga wani mutum in ya mutu zai dawo ko kuma za a yi dawo da baya da ta wuce ko menene gasunan kala-kala wanda ba su da iyaka ba to sai lokacin da muka samu dama insha Allah ko da ke naji malam Nuru Damba ya sa karatun littafin da yake akan wannan wasan kwaikwayo din insha Allah amma mu lacca ce mai zama kanta insha Allah ta'ala sannan ba faɗa kuma nake ba malamin shawara su yi da masu fina-finai ba shine san yadda za su yi mu'amala da su su jawo su ɗora su akan abin da yake daidai in zai yi. wanda ya fanɗare kuma a yi san yadda aka da shi kada ku manta ku danna subscribe sannan ku danna kararrawa domin samun shirye-shiryen jaridar Sokoto a kowane lokaci.